ba a kan wato masu zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba william ruto masu borin dai sun sake karaɗe manyan titunan ƙasar ne a yau alhamis duk da cewa shugaban ƙasar ya ba da umarnin janye ƙarin harajin da ya haddasa tarzomar da aka kai wato ta kai ga mace-macen mutane matasan kenya waɗanda su ne galibi ke boren sun ce ba za su janye ba saboda ba su yarda cewa shugaba william ruton zai iya kare musu makomarsu ba don haka ne suke kiraye-kirayen da ya yi murabus a shekarun jiya talata ne dai dubban matasan na kasar kenya suka kona majalisar dokoki a daidai lokacin da 'yan majalisa suka amince da dokar karin haraji doka da shugaba william ruton ya gabatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan sanda wato 'yan ƙasar Sudan miliyan 25 da dubu shida ne ke cikin tsananin yanayi na ƙarancin abinci alƙaluman da suka zarta rabin al'umma a Sudan. Daga ciki akwai mutum dubu da hamsin waɗanda ke cikin hali na fari sakamakon ƙarancin ruwan sama da ake fama da shi. yayin da miliyan takwas da rabi ke cikin hali na buƙatar ɗauki na gaggawa sudan dai ta faɗa yaƙi ne cikin watan afrilun bara bayan ɓarkewar rikici tsakanin ɓangaren wato gwamnati da rundunar rsf ta masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar yaƙin da ya yi sanadin salwantar rayukan dubban fararen hula a sudan yayin kuma da miliyoyin suka tsere wa gidajensu. wasu dai sun makale a yankunan da ake kai hare-haren duk da halin da ake ciki yayin kuma da wasunsu ke fakewa a ƙasashe na ƙetare to baki ɗaya labaran duniyar kenan zagaye na farko wanda mun ya fassara ya kuma karantu mana daga nan sashen hausa na dw cikin harkokin namu na yau za mu duba wainar da ake toyawa a fagen wasanni a ci gaba da fafatawa da ake yi a gasar cin kofin nahiyar turai da ke gudana a nan jamus a fagen shirye-shirye kowa muna tafi da shirinmu na siyasa da ya duba zargin siyasantar da harkokin masarautar kano da wasu ke cewa darajar masarautar ta fara zubewa shirin taɓa kalashe kuma ya duba batun bikin buɗe damina da matsafa da 'yan bori ke yi a jamhuriyar niger amma kafin mu je gare su za zan fara ɗauko tushen rahotanninmu daga tarayyar Najeriya daga jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar ta Nijar da safiyar yau dinnan ne aka bude babban zaman taron kungiyar mazauna karkara ta makiyaya da manoma wanda ake sa ran za ta fitar da sabuwar alkibla dangane da ayyukan ci gaban mutanen karkaran ta fannoni da dama wanda kungiyar ta ce ta kunshi wasu manyan kungiyoyi mazauna karkara guda goma sha uku da suke ayyuka a fannoni daban-daban wakilinmu daga yamai salisu bukari da ya halarci zaman taron ya aiko mana da wannan rahoton. Shi dai wannan babban taro na kungiyar da ake kira Platform pezan wadda wata ta katafariyar kungiya ce ta mazauna karkara da wasu gamayyar kungiyoyi goma sha uku da ke ayyuka a fannin raya karkara suka girka wanda kungiyar ta shafe tsawon shekaru biyar tana gudanar da ayyukanta inda ta bakin shugabanta Jibo Banya. Duk da cewa kungiyar na iyakar kokarinta, amma kuma ala tilas fa gwamnati ta dafa muddin ana so a bunkasa fannoni daban-daban na mazauna karkara. abin da muke jira shine taki ya kusa ga mazamnan karkara taki kuma ya yi tsada mazamnan karkara ba ta iya shekaran jiya mun ga ministar yake za su gani yaya za su yi su tallafa muna don taki ya samu ya kai inda ya kamata ya kai bisa abincin bisashe kowa yana gani yanzu yaya na bisashe suna ga wahala suna ga mutuwa arziki Niger ne kenan ya kamata a ɗauki mataki sannan noman rani wannan da suke so su bunƙasa ya kamata su zama zamnan karkara su ba su kaya su samu su yi aiki kuma cikin aikin da aka yi a aikin noma ayi aikin kiwo kuma a gani yaya ne za a yi harkan kihi kuma duka ya zamanto ayyukan da aka yi ba a bari kowa ba. A fuskar masu kamun kifi da suka halarci wannan taro ta bakin shugabansu Alhaji Sani Yakuba ya ce matsalar sauyin yanayi na haddasa babban koma baya a fannin kamun kifi a kasar ta Nijar. Inda yanzu suka so kawo irin kifi har daga kasar China don ganin ko za a dace. muna so a taimaka mana mu dai ga namu gani wanda mun ka gani ga alama in ba gwamnati ya sa hannu da kyau da na ba yana yi wani zai sai ya dince hiki wuri babu isa babu haci babu dutse babu komi dan kihin in ya aihu in ruwa ya taho ya dauke shi da nan yana kai shi sai ruwa na kai shi can kihin mu da annan kuma shi kuma mun yi ciwon sa har ya birkace ya zama wani iri yanzu har muka da man aka mun irin kihi shi da muka kawo yanzu suna nan gare ni to don sai muka so don Allah don annabi a kawo mana wani yaro da libore shi yayi mun da mandi an ka da shi an ka kawo nun ka sa lalle shi da kyau ya hina mu amma don Allah don annabi a dube mu Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da ta hanyar mai baiwa ministan kula da harkokin noma da kiwo na ƙasa shawara ta ce tana sanar da tarin matsalolin da ƙungiyoyin mazauna karkara ke ciki inda ta haka ne shugaban ƙasa ya baiwa minista umarni na shiga lungu da sako na ƙasar ta Nijar domin sanin takamaiman halin da mazauna karkara ke ciki. kuma baya ma ga gwamnatin akwai masu dafawa kamar bankuna musamman ma wannan banki na manoma na kasar ta Nijar da ake kira Bagri kuma ta bakin babban daraktan sa Mamman Ahmadu Mega wanda na samu tattaunawa da shi kiraye ga manoma da sauran mazauna karkara inda yake cewa abun da muke so da manoma su sauya tunani ya kamata kuma Nijar a saya a aiki mun gane tsohi kare ne suke cikin harkar noma da gona mutum sai ya kusa ya retret yake tuna je yi harkar noma yawan mutane matasi ne kenan in an koya musu yadda za a yi noma tun da yanzu noma da ilimi ake yin ta kun mu da noma aiki ne mu doke shi a matsayin sana'a sana'a ce tun da in ka diba amurka bis kashi dari kashi uku suke noma kuma amurka take ki da bis kashi dari duniya kashi arba'in nijar mu ce muna kashi tamanin ana noma kun ba mu iya ki da kanmu baltana mu ki da wansu Abin shira gani dai shine matakin da gwamnatin za ta ɗauka tare da waɗannan manyan ƙungiyoyi na mazauna karkara don ganin an samu cikakken sauyi na tunani ta yadda a nan gaba noman da ake yi zai iya ciyar da 'yan ƙasa har ma a yi tunanin ciyar da wasu a fannoni da dama na abubuwan da Nijar din za ta rinka samarwa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu je tarayyar Najeriya inda masana tsaro da al'umma ke nuna damuwa bayan wasu rahotannin sirri da ke nuna cewa masu ikirarin jihadi daga kasashen Sahel na mamaye manyan dazuka da ake zuwa yawon shakatawa da kallon dabbobin daji lamarin da ke haifar da babbar barazana a fannin tsaro masana tsaron sun shawarci gwamnati da ta tashi tsaye ta dakile shigowar waɗannan mayakan kafin su ƙara haɗewa da 'yan ta'addan da ake da su a ƙasar ga rahoton da al'amin suleiman muhammad ya aiko mana daga maiduguri bayanai sun tabbatar da cewa mayakan da ke alaka da alka'ida da isis daga wasu kasashen sahel na shigowa sassan najeriya domin samun guraren zama da kuma faɗaɗa ayyukansu na ta'addanci waɗannan 'yan ta'adda na amfani da barayin hanyoyi inda suke fakewa a dazuka domin kafa sansanoninsu da za su ke horar da mayakansu da sauran ayyukansu na ta'addanci barazanar tsaro a Najeriya da ma kasashen yammacin nahiyar Afirka da ke fama da ayyukan masu ikirarin jihadi. Lamarin ya fi kamari ne a yankin arewa maso gabar da kuma arewa maso yammacin Najeriya yankunan da suka fi fama da kalubalen tsaro saboda ayyukan mayakan Boko Haram da kuma barayin daji da ke kama mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Masana tsaro da masharanta sun nuna takaicin yadda waɗannan mayaka suke samun kofa na shigowa tare da mamaye yankunan Manjo ya haya shinko mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya. Munin abin shine su hukumomi sun sa ido ko kuma sun daukan kwakwaran mataki ta yadda gashi yanzu an san mutanen nan sun zo sun fara kafa wannan tunga amma ba a dau matakin da ya kamata tun yanzu a kau da su ba. Wuri ne wanda duk inda wani ya rike wannan guri to kamar ya rike albarkatun kasar nan ne kuma wuri ne wanda yake mashigin shi akwai wahala matuka inda har wasu daga waje za su zo su shigo a ce kuma muna da jami'an tsaro da kuma hukumomin da ya kamata su yi abin da ya kamata su yi ba ai ba to wannan abin in aka bari ya kasance gaskiya zai yi wuyan warware kamar yadda yanzu muna ganin yadda ake ta fama da yan bindigar nan da aka sakaci suka mamaye wurare suka rike haka nan su yan boko haram bisa wannan ne su ma talakawa a kasar ke bayyana damuwa ganin ba a kashe wutar rikici da mayakan boko haram da sauran yan ta'adda suka tayar ba sai ga wata wutar na neman kamawa baba gana alhaji nuciya kal wani ne da ke zaune a kan yankuna da ke kusa da kan iyakokin najeriya shigowan waɗannan ƙungiyoyi zuwa najeriya wani babban ƙalubale ne ja a gaban gwamnati gwamnati da da nan tsaron a saboda haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi haikan domin ganin ta sake tsaurara tsaro musamman akan iyakokin kasar domin hana kwararowar waɗannan kungiyoyin zuwa cikin Najeriya ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai sojoji da gwamnatin tarayyar Najeriya ba su ce komai ba inda kokarin ji daga bangaren jami'an tsaron ya ci tura to sai dai masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar farfesa Lawal Jafar Tahir na yin kira ga gwamnatin ta tashi tsaye domin ɗaukar matakan magance wani. wannan sabuwar barazana da ke fuskantar al'umma musamman mazauna arewacin Najeriya. Abin da ya kamata shine fa gwamnati ta tsaya tsayin daka akan wannan